Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. Kamar yadda kuke gani, yau muna so mu yi magana akan description of fractions by shaded parts. Wato muka ɗauki waɗannan questions da na zana, na zana wasu shapes ne ana rectangle, triangle da kuma square. So wannan na farkon yana da parts ne guda biyu. So sai aka yi shading part ɗaya a cikin wannan guda biyu. So kaga an yi shading one out of two kenan. tunda two parts ne yake da shi so kaga an yi shadin one out of two an yi shadin ɗaya a cikin parts guda biyun da yake da shi so wannan a takaice dashi shine fraction kenan sai wannan na biyun shi ma kaga yana da part ne guda ɗaya biyu uku so sai aka yi shadin part biyu aka bar ɗaya so kaga an yi shadin two out of three tunda parts guda uku ne so an yi shadin two out of three so kaga fraction ɗin two over three ne haka wannan na ukun shi ma yana da parts ne guda nawa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas yana da parts guda takwas sai aka yi shadin guda nawa ɗaya biyu uku hudu biyar so an yi shadin 5 out of 8 so fraction din wajen shine mai 5 over 8 so na takaice dai shine yadda ake describing fractions by shaded parts so mun gode da kallon video mu kadai ku manta idan ba ku yi subscribe youtube channel mu ba ku yi haɗajin koyon lissafi sannan ku yi sharing videos namu mun gode